malamai ba suna ta kai kawo shi za a karɓi tubansa ko ba za a karɓa ba to yai eh, za a karɓi tubansa tsakaninsa da Allah Allah yana yafe duk abin da mutum ya ce ya tuba amma mu tsakaninmu da shi ba za mu ƙara yadda da shi ba don zai iya yin tuban mu zuru tun da har mun kama shi da yayi wa annabi ƙarya ya je ya tuba tsakanin shi da Allah amma mu ba za mu ƙara harkar hadisi tare da shi ba mun daina mu'amala da shi amma mutumin da kai harkar kuɗi da shi ya cuce ka to ko ya tuba <laughs> ka ba lalle ka kuma da yadda ka bashi kudin ka ba kace to shikenan dai wannan abin da ya wuce ya wuce na yafe maka amma kuma za ka ƙara saki, kira shi maka dora masa dakon wasu kuɗi naka to shine malaman hadisi abin da suke yi idan mutum aka same shi yayi wa manzo Allah ƙarya ba su hana ya tuba tsakanin shi da Allah ba wannan Allah yana karɓar tuban bawansa idan ya tuba ghafiruz zambi wa qabilut tawbi amma mu mu'amalar mu da shi ta hadisi ta kare to wannan kazzab kenan al-muttaham bil kadhib shi kuma wanda aka same shi a mu'amalarsa da mutane yana musu ƙarya ba a taɓa samun shi ya ƙirƙiri ƙarya ya jingira manzo Allah ba mun san zai yiwu ya yi ma ƙarya ya mun ƙarya ya ma wasu ƙarya amma ba zai iya manzo Allah ba saboda ya san girman ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal kadhiba alayya laysa ka kadhibil al ahad kamar da ya faɗa yimin ƙarya ba kamar kai ma wani mutum bane daban ba ni ba in ran mun ƙarya ko kai ma wani ba za a bauta Allah da wannan ƙaryar ba amma in kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to in ba a yi sa'a ba hal kiyama tashi kuma sai kaga wasu suna bautar Allah da wannan ƙaryar yanzu ka duba isan nan da da da ake cewa wani mai mai hidima a masallacin manzan Allah wai shi Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad danwa ba a ma san ko dan waye ba Ahmad haka kowa <laughs> Sheikh Ahmad ya yi mafarki annabi ya ce kaza kaza ya rubuta kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza aka rubuta wasu abubuwa aka ce kowa sai yayi kuma a yi ta rabawa wajen shekara nawa sama da shekara talatin su can waɗanda suke a haramai ne ɗin da manyan malaman ƙasa suka zo suka yi rubutu suka ce ƙarya ne su san ma wani mai hidima a shek ahmad abu a nan ƙasar ba aka ƙaryata aka yayata amma har a satin nan sai da wani ya bugo min a ƙauyen suwai gashi an zo ana raba takardar ya raba ko kai ya raba <laughs> to kaga duk sanda aka yi wa maza Allah ƙarya ba kamar a yi ba wani mutum ba ne ƙarya to ana iya samun wani yana yi wa mutane ƙarya haka mu'amala ta mutane ya musu ƙarya amma ba zai yi wa manzo Allah ƙarya ba a samu ya taɓa yi wa manzo Allah ƙarya ba to malama hadisi sai ce wannan muttaham ne bil kadhib tunda har ya yarda yana ƙarya to ba mamaki wata rana ma shedan ya jashi yawa manzo Allah ƙarya mu dai ba mu samu yayi ba amma muna tuhumar haka za ta iya faruwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib fa innal kazib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا to tunda ƙaryar nan za ka rika haɓaka ne tana ƙara girma tana ƙara wata rana shaidan sai ya masa hudubar cewa to ya ɗana yi wa manzo Allah ma koya ne to tunda muna shakka muna tuhuma shi ma mu aji hadisansa gaba ɗaya to kaga wannan ba daidai yake da wancan da shi aka riga aka yanke hukuncin cewa makaryaci ne yana yi wa manzo Allah ƙarya da wannan shi wanda ana tsammani ne ana tuhuma ne to wannan shi suke cewa almuttaham hadisin sa da'ifun jiddan wancan kuma hadisin sa abin nan mawdu to shine anan suyudi yake cewa hadisin da yazo ta hanyar fasiki fasiki an ce fasiki wanda aka same shi yana aikata kaba'ira kamar mashayin giya ko ko barawo wani dai dan iska haka to hadisinsa da hadisin wanda ake ganin shi abin tuhuma ne ba a ce makaryaci mai mewa annabi karya bane ba a ce kazzab bane muttaham ne bil kazib sai su yi ce yarqa anil inkari hadisin sa zai iya samun ɗaukaka har ya bar matakin da za a yi inkarin hadisin bit ta'addudi idan ya zo ta hanya da yawa da yawa da yawa daban-daban daban-daban sai ya rage masa tuhumar da ake masa bal kai ba ma haka ba rubbama a wasu 'yan lokuta ma siro kallazi budi zai iya zama kamar wannan da aka fara da shi bai ga ne muka fara da shi Alhassan to wannan magana ta yi ce bata samu karbuwa ba malama hadisi ba su yarda da wannan ba duk hadisi in ya zama za'ifin jiddan saboda fasikanci na mai ruwa ruwayarsa ko kuma saboda ana tuhumarsa da karya ko saboda wato da dagulewar lamarin iliminsa to wannan ba yadda za a yi ya zama hasan an gane ta'addudu turuk ba za su tashe shi ba ko da za a rawaito shi ta hanya ɗari ba za su tashe ba matukar dai wanda ya rawaito shi din waɗanda suka rawaito shi din shi ma irin sani sai dai in wasu ne masu ɗaukaka da su martaba su tana sama to kaga shi kamar da shi da babu da ɗaya ne kuma a nan ba ta lissafi waɗancan ake duba kawai amma dai a samu wasu ira-iransa su yi to hadisi irin wannan to wannan ba inda zai kai hadisin saboda a da can ana samun masu satar hadisi idan wani makaryaci ya sayar kirkira hadisi sai wasu makaryata ya uwansa su yi sha'awa sai su sata sai wannan ma yi sha'awa sai sata sai ga hanyoyin sun yawa ga su da yawa amma kuma duk ƙarshe dai wani barawo ne wani makaryaci ne ya gina hadisin ya kera shi su kuma suka zo suka yi ta sata ko kuma ya zama na kuskure ne wani yayi ya ba mu wasu sha'awa kamar hadisin Musa ibn Thabit ibn Musa Zahid wanda ya zo majalisin al-A'mash na majalisin majalisin Sharik Sharik ibn Abdullahi al-Qadi ya same shi yana darasi cikin almajiransa to shi kuma Musa ibn Thabit ibn Musa Zahid mutum ne mai yawan ibada mai yawan kiyamun laili da sharik ya hango shi irin tsokana din nan sharik ya jawo isnadi ya karanto isnadinsa daga amash har zuwa har jabir ibn abdullah ya ce an jabir an nabi sallallahu alaihi yana hango sabit sai ya dakata sai ya ce man tala qiyaman kasura qiyamuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahar yana masa wasa cewa duk mutumin da yake yawan kiyamun laili to za ga fuskar sama na kilkali da rana to shi kuma ya ji ana cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji an ja isnadi an ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ji an ce man kasura qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar sai ya dauka matanin ne aka kawo shikenan duk inda ya zauna sai ya ce ai ya ji sharik yana cewa kaza kaza daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tsala qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar shikenan kuma makaryata barayin hadisi su kuma sai hadisin ya musu ya ba sha'awa sai suka rika sata suna kera isnadi suna dora ma wannan hadisi sai gashi ya yadu da isnadi da yawa amma fa ga asalin to kaga wannan isnadin sai ya rudu wani kamar yanda ya rudi Ziyauddin al-Maqdisi a cikin littafin al-Muqtara sai ya kawo shi yana san zai kai hadisi hasan kamar irin wannan magana da Suudi ya faɗa alhalin kuma hadisin ga kissarsa ga yadda yake na haka wannan magana ta ƙarshe wa ma kana li fisqin aw yura muttahama yarqa anil inkari bit ta'addudi bal rubbama yasiru kallazi budi wannan maganar ba haka take ba to sai kuma su yi ya faɗo cikin batun mazannul hasan mazannul hadith al-hasan ina ake tsammanin za a samo hadisai A hadisai hasana a ina za a same su mun da ji inda za a samu hadisi sahihi ko dai sahihani ko al-kutubul musannafa bisahih ko kuma inda wani hafiz yayi nassi ko kuma ainihin mustakhrajat to shi hasan hadisi hasan ina ake samun sa shine sai yace wal kutubul arba'u thumma tasunan thumma ne ba samma bane wal kutubul arba'u thumma tasunan للدار قطن من مذنات الحسن والكتب الأربع ثم السنن للتتفنن قداه ثم السنن ثم أنا بمعنى الواو بمعنى الترتيب بدون باب وانا ترتيبي أنا da dara da sunanin dara kudni da su duk kusan abu ɗaya ne babu wani wanda ya sharɗanta ya sharɗanta siha ko ya sharɗanta husn ko kuma kana iya cewa littartib idan aka dubi sunan dara kudni bai hadisai Hassan a cikinsa ba su kai yawan na waɗannan littattafai hudu ba ala iya halin da sun ma'anan ba wani tartibi yake nufi ba wal kutubul arba'u thumma sunan lidara kudni littattafan nan guda hudu a sunanul arba na limaman nan guda hudu abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibnu majah sannan kuma da littafin as-sunan lidara qutni littafin as-sunan na addara qutni yace min mazinnatil hasan wannan yana daga cikin guraren da ake tsammanin samun hadisi hasan a littafin as-sunan na addara qutni dara qutni sunan shi abul hasani ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi al-baghdadi mutumin bagdada ne dara qutun sunan unguwa ce wata babban unguwa ce a bagadaza ake ce mata dara qutun ba daru ba kaka ce rawahu daru qutni dara ad-dara qutni a haife shi shekara 306 ya rasu shekara tana shekarar hijira tana 385 385 da da biyar babban malami ne na hadisi jiya mun yi magana akan ilal ɗinsa da muka ce ana mamaki ma a ce da kayan rubuta wannan haka fitaccen malami ne shahararre ah, alhakim abu abdullahi na isaburi ɗalibinsa ne to tunda yi maganar waɗannan littattafai sai yake so ya gaya maka sharuɗan masu waɗannan littattafai guda hudu a sunanul arba waɗanda ake haɗa su da sahihaini su zama al-kutubu sitta to shine ana yake gaya maka sharuɗansu sai ya fara da Abu Dawud ce qala Abu Dawud an kitabe zakartu ma sahha wa ma sha-be. وما به وهن أقل وحيث لا فصالح وابن الصلاح جعلا ما لم يضعفه ولا صححة لديه مع جواز أنه وهن قال أبو داود الإمام أبو داود سني سليمان ابن الأشعث سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني as abu dawud as akwai abu dawud at-tayalisi da shi wannan sunan shi abdulmalik wannan kuma sunan shi suleiman sulaiman ibn al-ash'as da aka fi sani da abu dawud as mutumin sijistan sijistan can ne wato yankin yankin afghanistan an haife shi hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana shekara ɗari biyu da biyu kuma ɗalibi ne ga imamu ahmad sannan malami yake ga su tirmizi da nasa'i imamu ahmad ya rubuta hadisi ɗaya daga wajensa ɗalibinsa ne amma yana da ruwa ɗaya daga wajensa hadisul atira ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da biyar lokacin shekarar 73 to akwai bayanin da ya game da littafinsa littafinsa a sunan littafinsa mai suna a sunan mutanen makka sun rubuto masa takarda suna so ya musu bayanin wai menene sharaɗinsa wajen rubuta hadisansa na littafinsa a sunan suna so san sharaɗinsa to a ciki ya rubuta musu sharaɗinsa a wannan littafi to shine yake cewa a littafin nan na faɗi hadisi sahihi a ciki zakartu fihi sahiha wa ma yushbihuhu wa ma ko wa ma yushabihuhu wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu a cikin wannan littafi na kawo hadisai sahihai na kawo hadisin da ya kama da sahihi da wanda ya kusa da shi kaga ya faɗi kashi uku sahihi da wanda ya kama da shi da wanda ya kusa da shi to sahihi din wanda ya nasi, ko kuma ya yi shiru akan abin da akan ingancinsa ma shi ne hadisi Hassan, wa ma shi ne hadisin da suka ce ya ce dukkan hadisin da ya yi shiru a kansa fa huwa salih wanda za a bi magana akan wannan a wannan hadisi wannan littafi nashi na na as yana cewa ya rubuta hadisai 500 daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ciki ya zaɓo hadisi 4,800 wanda su ne ya sa a wannan littafin nashi na asunan wato kaga ya zaɓo wasu hadisai ne daga cikin hadisai da dama da ya rubuta na annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne wanda yake malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske saboda irin kyan zubi da tsari wajen talifi da shi sunan abu dawo da ya amfani da shi ya yi masa kyakkyawan zubi da kyakkyawan tsari wajen talifi sannan kuma ya himmatu da abinda ake kira ziyadatu siqat kusan ma cikin littattafan nan shida babu wani marubuci da ya damu da su siƙa da mata hukunci irin irin irin Abu Dawud wanda shi yasa malamai suka ba shi muhimmanci kwarai kwarai da gaske har ma suna cewa a shi wannan littafi in kana da shi a gidanka kamar annabi ne a gidanka yake ma magana wanda da yake da shi ka annama fi nabiyun ya takallam. to ya ce ya takaita shi bai yi shi da faɗi ba kowane babi yaka rubuta hadisi ɗaya ko biyu wanda shi ne yake mafi ƙarfin abin da ya samu a babin ya ce ma fi hiwanun shadidun bayyantuhu dukkanin hadisin da na gan shi mai rauni kwarai da gaske ko na kawo shi zan yi bayani zan bayyana cewa yana da rauni kwarai da gaske Abin da zai sa ya kawo shi saboda bai samu wani hadisi a babin ba sai shi ya ce to kuma wanda na yi shiru ban ce komai a kansa ba wa ma sakastu an hufa huwa salih wanda kuma na yi shiru ban ce komai a kansa ba to ya dace ya dace da me salihun ne lil hujja ko salihun ne lil itibar ya dace ne a yi hujja da shi kai tsaye saboda abu dawud ya kawo shi bai ce komai a kai ba koko ya dace na a tsaya a yi bincike ya iya zama hasan ya iya zama sahihi ya kuma iya zama za'ifi amma ba mai tsanani ba to anan ne malamai suka yi sabani wajen tantance ma'anar wa ma takattu anhu fa huwa salih me yake nufi da salahiyya anan salahiyatul hujja ko salahiyatul i'tibar al-i'tibaru sabruka al-hadith hal sharaka rawin ghayrahu fi ma hamal Abin da ake kira itibar shine kai bincike hadisin nan yana da abuwarsu hadisai da suka goya masa baya ko baya da shi shine itibari to da yace salihun yana nufin lil hujja ko lil i'tibar to shine malamai suka yi sabani to shine anan suyudi yake gaya mana ra'ayin ibn salah cewa ma bihi wahnun aqul wanda duk yake da rauni mai tsanani to zan faɗa. in ce wannan rauninsa yana da tsanani wa haisu la idan kuma ban ce komai ba ma'ana na yi shiru fa salihun to ya dace fabnus salahi ja'ala ma lam yudha'ifhu wa la sahha hasan ibn salah sai yace to duk wanda hadisin da bai raunana shi ba bai kuma ce hadisi abin nan bai ce hadisi sahihi bane to kawai bai ce hasan ne wato shi ibn salah yace ma sakata anhu abu daud lam yudha'ifhu wa lam yusahihu fa huwa hasan sai ce mu bashi martaba ta tsakiya kan mu tura shi sahihi kan mu tura shi kuma da'ifi mu tsaye da shi mu tsaye da shi a matsayin a matsayin hasan kun sai ya irin wannan magana akan mustadrak na hakim cewa duk inda hakim yayi tafarrudi to shi wa ma tafarrada fa ibn salahi fa hasanun وابن السناه قال ما تفرد فحسن لديه إلا لضعف فرجده to irin ta wannan magana ce sake faɗa akan Abu Dawud to Abu Dawud idan ya ka hadisi bai ce da mu za'ifi bane sosai bai kuma ce da mu sahihi bane to shikenan kawai mu ce hasan ne to shine yace hasan ladaihi wato Hassan ne a gurinsa? sa jawazi annahu tare da halaccin yiwuwar ya zama mai rauni ne shi ma wato anan kamar abin da yake cewa da yasa ibnu salah zai ce hadisin da abu dawo da ya shiru a kansa bai ce komai ba zai ce masa hasan ba zai yi ya zama shi ma yana da rauni ba zai yi ya zama yana da rauni saboda ai cewa ya mafi hiwahanun shadidun bayyantuhu hadisin da yake da rauni sosai na bayyana shi to hadisin da yake da rauni ba sosai ba fa kaga bai ce komai kai ba to da ba zai yi zama shi ne ba kaga akwai yiwuwar ya zama ma yi wahanin yasirun ne tunda cewa zai yi bayanin ma yi wahanin shadidu amma ma yi wahanin yasirun bai ce zai yi bayani ba to akwai halaccin ya zama shi din ne shi ne ya ce ma jawazi annahu wahan ta ya zama mai rauni ne an fahimta wato wannan magana ta ibn salah ba za su karbu ba shi yasa wasu malamai suka ce ta yiwu idan aka yi bincike akan hadisin da ya shiru a kansa a same shi sahihi ne tunda bai ce in ya kawo sahihi ba zai faɗa haka ne sahihan ma ai baya faɗa in kana karanta littafin abu dawud ba zai ka hadisi mai ce haza hadisin sahihi su ma shiru yake yi kaga akwai yiwuwar ya zama yana cikin sahihi akwai yiwuwar ya zama yana cikin hasan akwai ya ya zama yana cikin da'ifi tunda abin da ce kawai zai yi bayani shine da'ifun jiddan kaga ashe salihun kalmar salihun din nan za ta kunshi dukkan nau'ukan nan guda guda uku za ta kunshi sahihi za ta kunshi hasan za ta kunshi za'ifi. don haka ashe kenan idan abu dawud ya kawo hadisi ya yi shuru to a bincika zai iya zama sahihi ne zai iya zama hasan ne zai iya zama za'ifi ne don za ka ga wasu suna sakaci in an ka hadisi sai a ce wannan hadisi abu dawo da ya rawaito shi kuma ya yi shuru a kansa wai tunda suka ce ya yi shuru a kansa kamar suna ishara zuwa ga ra'ayin ibn salah ya yi shuru a kansa za ka hasan to wannan magana ba ta samu karbuwa ba ya yi shuru a kansa a yi bincike ya iya zama muttafaqun alaihi ne ma ya iya zama bukhari ya rawaito shi ya iya zama muslim ya rawaito shi ya iya zama sahihul isnad duk zai iya shiru ya iya zama kuma hasad ya iya zama ta'ifi an gane ko fa in yuqal qad yablughu as-sihhata lah qulna ihtiyatan hasanan qad ja'ala idan wani ya ce abinda Abu Dawud ya shiru a kansa zai iya kaiwa matsayin sahihi a wajen Abu Dawud kamar yadda muka faɗa dinnan kulla to in muna so mu bada ansa don mu kare ibnu salah sai mu ce ihtiyatan hasanan qad ja'ala shi dai ibnu salah ya ce da shi hasan ne saboda ihtiyadi ta ka tsantsan kada ya ce masa sahihi ya zulaki kada ya ce masa za'ifi kuma ya gangaro da shi kasa to sai ya dauki tsaka tsakiya shine ihtiyadin da yayi kamar na ihtiyadi ba haka ake so ba abinda ake bukata shine kai bincike dan ka tabbatar da sahihi ne ko ba sahihi ne sahihin ne sahihi ne ba sahihi bane ba sahihi bane ko da ya yayi shiru da bai ce zan yi shiru akan hadisan da suke zan yi bayanin hadisan da suke sahihai ba da wanda suke hasan ko zan yi shiru akan hadisan da suke hasan an gane ko wanda ita ce magana mafi rinjaye fa in yuqal fa muslimun yaqulu la yajma'u jumlata as-sahih an-nubala فاحتاج أن ينزل للمصدقين وإن يكن في حفظه لا يرتقي هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط فصح فامنع فامنع الذي الحسن يحط آه كما ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري al-ya'muri a آه، النفخ الشذي ياي nafhu ga ga shi ibn salah ga wacce magana ta ibn salah yace to ai muslim a cikin muqaddimarsa ya ce zai ruwaito hadisin tabaka ta farko ta malamai ajin farko wanda suka fi kowa sanin hadisi ya ce to tunda su waɗannan tabaka farko kuma zai zama sun haddace jan hadisi sahihi da ake bukata ba wato irin tabaka su malik shi zai gangaro ɗabakar da bata kai tasu ba ɗabaka ta biyu aji na biyu to sai shi a nan ibn eh, sayyidin nas yake cewa to kai ibn salah dan menene ba za ka koma sayo muslim ka ce ɗabakar farko sahihi ɗabaka ta biyu hasan dan mai anan ma ba za ka sanya hadisan ɗabaka ta biyu da suke cikin sayo muslim a matsayin hasan ba wannan yana so ya masa ya masa ilzami dan me anan kace ma zakartu ma sahha wa ma yushabihuhu ma yushabihu din kace hasan ne ko kuma ma sakatu anhu fa huwa salih kace hasan ne dan me wancan ma ba za ka ce hasan bane a cikin sayo muslim to shine nan yake cewa fa in yuqal idan aka ce mai maganar anan wanda ya faɗi wannan magana shine ibnu sayyidin nas fa muslimun yaqulu la yajma'u jumlata sahihin nubala muslim a muqaddimarsa yana cewa manyan malamai annubala manyan malamai masana wanda suka kai gaya wajen kiyaye da hadda na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar su malik su shu'ba su sufyan ba za su tattara dukkan hadisi sahihi ba ba zai yi su tattara hadisi sahihi gaba ɗaya a ce duk ya kare a karkashin gindin su ba fahtaja don haka muslim sai ya buƙaci an yanzila lil musaddaqi ya gangaro zuwa ga wanda yake martabar saduq martabar saduq wanda bai kai siƙa ba shine wanda hadisin sa ake cewa hasan wa in yakun fi hifzihi la yartaqi koda kuwa a haddasa bai yi sama ya kai mancan mataki na farko ba muslim ya ce zai gangaro wannan tabaka hal qadha fi tabaqat athaniya bil husni me ya hana ibn salah ba zai hukunta wa hadisan tabaka ta biyu da muslim ya ka hadisan su cewa su ma hasan bane misla ma qaza fil madiya kamar yanda yayi irin wancan hukuncin da ya wuce kamar hukuncin da yayi wa Abu Dawud dan me bai yi wa Muslim ba ko tsoron sa yake ji ko kwarjini yake masa ai sai yayi hukunci iri daya ajib to kai mai karatu in ka ji wannan sai ka bada ansa bi anna musliman fihi sharat ma sahha shi muslim ya sharɗanta hadisai sahihai ne a littafinsa don haka kada a zo a yi masa a karambani tunda ya ce shi hadisai sahihai zai kawo to a bar masa kayansa a matsayin duk sahihai ne don haka kaga ba za ka zo ka kirawo wasu hadisansa ka ce hasan bane famna An lizil husni yuhab don haka ka hana a gangaro da hadisansa zuwa ga hasan kakka yadda saɓanin abu dawo da shi bai shaɗanta haka ba shi ya sa Ibn salah ya tsoma masa baki an gane ko wannan an sace duk dai kare ibn salah ne amma dai magana da muka faɗa ita ce maganar eh, mai inganci a nan shine hadisin da ya shiru a kansa zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama zaifi malamai kuma duk yi aiki akan wannan kusan ka koma tafan shiru da aka yi masa da kuma aikin da Sheikh Nasruddin Albani daga baya yayi masa ya ware sayo Abi Dawud da zaifu Abi Dawud anan duk zaka ga abubuwan da ake so a cimma to sai ce fa in yuqal fi sunan istihahu ma da'ifiha wal baghawi yuqad jama' masabihan wa ja'ala al hisana ma fi sunanin qulna istilahun yuntama sai aka dawo kan bagawi al bagawi muhyi sunna babban malamin nan mujtahidi abu muhammad al husayn ibn mas'ud al farra al bagawi wannan malami ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 516 a ya tattara wani littafi da ya kirawo shi masabihu sunna masabihu sunna a wannan littafi ya kawo hadisai ya tattaro hadisai daga cikin bukhari da muslim da kuma waɗannan littattafan guda hudu wato waɗannan littattafan guda hudu to sai ya sanya wa kansa wani yare duk sanda ya kawo hadisai kawo hadisan cikin bukhari da muslim sai ya ce as-sihah hadisai siha sai ka hadisan bukhari da muslim in kuma zai ka hadisan as-sunan sai ce al-hisan al-hisan jam'u hasan as siha jam'u sahih al-hisan to wannan ya daure wa malamai kai as siha ba matsala daman masu littattafan biyu bukhari da muslim sun ce hadisai sai hai kadai za su gyara wannan ba matsala alhisan nan matsala take hadisan da suke cikin bukhari abin nan sunan al-arba'a abu dawud tirmidhi da sa ibnu majah shin dukkanin su hadisai ne hasan ai ba duka ne hadisai hasan ba ko a cikin su akwai sahihai akwai hasan akwai da'ifai to yaya zai zo duk ya musu kudin goro ya ce musu alhisan an gane wanda bai gane yaran ba sai ya ɗauka ai duka hadisan da ya ce wa alhisan hasan ne alhalin kuma a cikinsu akwai za'ifai to wannan shi ita ta sa malamai da suka zo suka ga aikinsa suka ja da shi littafin masabihu suna yana nan to shi ne ya ce fa'in yuƙal idan da za a ci ko wasu malamai za su ci fi sunanis fihahu ma'a za'ifiha a cikin sunan littafan nan guda hudu abu dawud tirmizi da sa ibn maja akwai hadisai sahihai ma'a ha akwai da'ifai wal bagawi qad jama'a masabihan shi kuma bagawi ya zo ya tara littafin sa masabihus sunna wa ja'ala al-hisana ma fi sunanin ya sanya dukkan hadisan da suke cikin sunanul arba'a a matsayin hisan ai kaga anan ya kawo rudu tayu ya zama sahihai ne tayu zama da'ifai ne tunda sun tara wannan da wannan to wajen a bashi kariya shi albagawi akan abin da yayi shine ce kulna sai mu ce istilahun yuntama wannan yare ne yarensa ne haka ya so ya yi amfani da wannan kalmar wato tam ne nashi terminology ne nashi kai ma an kace ka yi naka an gane Tunda da ya yi bayani suka ce ai ya yi bayani a mukaddima ya ce in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi to dan me zaka rudi shikenan ka fahimci me yaren me yake nufi shikenan bai kamata ka rudi ba a kamar wata kabila da ake cewa idan su idan idan abu ya musu sun yarda da shi haka suke yi idan ba su yadda ba kuma haka suke saboda haka in ka ce wannan abu ya yi sai su haka to shi yadda kenan ko wannan abu ai bai yi ba sai su haka ya yi to gaga wani istila'in su ne in ka je za ka rikici za ka rikici amma an ka fahimci me suke nufi shi nan kai ma an ka biya maka sai kai haka amma an ka zo cikin maka ya haka to bai ba to amma duk da haka malamai sun ci gaba da jayayya akan wannan cewa tun da dai akwai yaren da aka amince masa aka yadda da shi duk duniyar masu hadisi suke amfani da shi bai kamata shi ya kirkiro nashi don kirkiro nashi din nan zai kawo balli gashi kuma ya kawo saboda haka kamata a tafi akan yare daya hadisi sahihi a ce sahihi hasan a ce hasan amma ka a kawo hadisi dan kawai an kawo shi a cikin sunan arba a ce masa hasan alhalin zai iya zama sahihi ne ka rage masa martaba zai iya zama da'ifi ne ka kara masa martaba an gane ku. shi yasa wannan kariyar da ya bashi ita ma ba ba kariya bace don haka cewa la mushahata fil istila wannan ba kofa shi aka bude ba kuma kowa ya je yaran da yake so a dole ne a tsaya a duba wasu ka'idoji ta kanta wannan ka'idar akwai abin ja a kanta to shi ke sai ya dawo ya ci gaba da magana akan a waɗannan sunan arba'a ɗin sai ya ce yarwe abu dawo da akuwa ma wajen sun mabda'i fa haifu gairahu faƙat abu dawud a cikin littafinsa sunan yana ruwaito akwa ma wajada mafi ƙarfin hadisin da ya samu wato asah ma fil bab shine suke ce asahhu ma fil bab mafi karfin abin da ya samu na hadisi a cikin babi tunda kun san babi babi yake yi idan kuma ya laliba yayi babi babun fi kaza sai ya laliba ya laliba bai samu hadisi ba sai ya ruwaito hadisi da'ifi da'ifin da bai rauninsa bai tsananta ba wanda so'ul hifz ne ko jahala ce ko irsal ne ko tadlis ne ba wai mai rauni sosai ba ba wanda ake tuhuma da ƙarya ba ko hadisin fasiki haisu gairahu fakat inda ya rasa ya rasa wani abin nan inda ya rasa wani sahihi ban yadda bai samu wani ba sai da'ifi inda duk ya bincika bai samu hadisi sahihi ba sai da'ifi to zai ka ifin. to wannan shine abinda abu dawud ya yi a cikin littafinsa idan babu hadisi sahihi a babu yana kawo ko za'ifi ne a za'ifi wasu na cewa abu dawud yana cewa a habu ilayi min ra'ayin rijal alhadisu da'i a habu ilayi min ra'ayin rijal da in ɗauki ra'ayi kawai na wane da wane gara in ɗauko hadisin da yake mai rauni ne ni ya fi min akan ra'ayi na mutane an ce yana koyi da malamin sa imam ahmad shi ma yana fifita hadisi da'ifi akan hadisin da yake akan ra'ayin da yake akan ra'ayi wato akan kiyasi abinda malamai suke cewa hadisi da'ifi a zamanin waɗancan shine wanda muke kira hasan ko hasan ligairi a zamanin don haka idan bai samu sahihi ba yakan zo ya dauki hadisin da yake hasan ne ko hasan ligairi ne wato hadisin da idan aka samu masa wasu hanyoyi zai karfafa amma ba wai ya dauko hadisi manakir ba hadisi wahiyat hadisi mawdu'at hadisi rubabbu ka san abin da wasu ke zuwa sai su dauko waɗannan maganganun sai su rika kawo hadisai rubabbu hadisin ƙarya bara gurbi sai su ce ai malamai sun ce gara hadisi da ifi da ra'ayi to shi kuma wanda zai kawo hadisi ne wanda a gurin waɗannan malaman batil suke ce masa ƙarya ne hadisin ƙarya ne ba a su waiwai irin wannan don haka imamu ahmad ba zai ɗauki hadisi da ifi ya aiki da shi sannan kuma in ka kuma kulama duk magana da ake babin riwaya ake magana ba babin amal ba babin riwaya a wajen riwaya sukan yi sassauci su kawo hadisi mai rauni wanda rauninsa bai tsananta ba dan yiwuwar a saman masa wasu hanyoyi da zai tashi ya zama hadisi hasan a babin riwaya sukan yi wannan amma ba wai a babin aiki ba shi yasa duk in ka koma ka dubi maganganun da aka ruwaito daga Imam Ahmad daga Abdullah ibn Mubarak daga Sufyan al-Thawri akan batun aiki da hadisi da'ifi sai kaga maganar riwaya suke idza rawaina idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna fil asan wa idza rawaina fil raqa'iq ko fil fada'il tasahalna maganar riwaya maganar riwaya ta sha bamban maganar amal shi yasa anan ma sai ya ce ya ruwi Abu daud. riwaya ake magana ba maganar aiki ba an gane wannan sai ya ce wannan sa'i mallam ya kunu tafaku tarkallahu wal akhirun al'alhaku bil khamsati ibn majahin qila ma ma zabihim fa inna fihim wahal wannan sa'i annasai ko annasa'i duk ana faɗa ko ka ce annasa'i ko annasa'i ko annasawi duk nisiba ce zuwa ga garinsa nasa sunan shi ahmad ibn shu'aib ibn ali abu abdurrahman abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali al-khurasani an-nasa'i a cikin littafin uh, mu'jamul buldan معجم البلدان na ياقوت الحبوي ya faɗi dalilin da ya saka sama wannan garin annasa ya ce lokacin da musulmi suka shiga khurasan yankin khurasan suka je wannan garin sai duk mazajen garin suka gudu suka ban matansu da su musulmi suka shigo sai suka ga ba kowa sai mata sai suka ce ina mazan ku suke suka ce ai duk basu nan sai suka ce nunsi nunsi o hazal balad mu jinkirta yakar wannan garin wato ba za mu yaki da mata ba mu bari sai mazan sun dawo to tun daga nan daga kalmar o sai aka samu nasa din nasa yana nufin jinkirtawa ce riban nasi'a da ake faɗa tana jinkirtawa ba nisba ba ce zuwa ga nisa inda nisba ce zuwa ga nisa sai a ce an nisa'i bi kasirin nun amma wannan nisba ce zuwa ga nasa shine at-ta'khir waslan wa waqfan haka ake ba. ibn majah anan saboda saboda larurar waka yayi wa ha'un ɗin talwini. kamar ibrahim ya karanta da ta ibn majahin yawwa an gane ko ha'un ce ba ta'un bane bil khamsati ibn majahin qila wa ma wannan talwini da ya masa larura ce amma shi bisukun ne waslan wa waqfan an gane ko ibn majah ka cire ta ɗin da yake ciki Ila wasu malamai suka ce wa man mazabihim duk mazajen da shi ibnu maja yake banta da ruwaya a wajensu fa inna fihi muwahan to suna da rauni wato duk mazajen da yake banta da ruwaya a wanda wanda bukhari tirmizi bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ba su fitar da hadisan su ba shi kada ya fitar da hadisan su to zaka samu suna da rauni to kaga ba wani ba wani abu da zai za a ci za a ya kara har da za a shigo da shi a cikin layi to amma tun da an riga an yi ba da za ka yi sai ka hakura to sai yace tasahala allazi alaiha atlaqa sahihatan wad-darimi wal-muntaqa akwai waɗanda suka yi sassauci suka yi wajen su waɗannan litattafai kutubu siha ce sihahu sita ko a ce aljami'u sahih kamar da alhakim ko alkhatib bagdadi baghdadi suka kira jami'u tirmizi aljami'u sahih ko kuma littafin nasa'i sahihun nasa'i wanda duk tasahuli ne wanda duk sakaci ne da sassauci waɗannan littattafan ba su kai matsayin a kira wasu sihahu ba domin aikin masu littafan kansa ya warware wannan tasmiya tunda su kansu masu littafan kamar tirmizi ya ka hadisi ce zaifi kai kuma ka ce hadisi littafin sa sahihi kaga ya warware ka ya warware abin da ka faɗa sannan nasa'i zai ka hadisai ya yi bayanin rauninsu sannan ah, ah, abu dawud shi ma zai kawo ya yi bayani har ma shi da yake cewa ma fi wani shari'in bayyantu har ma mai rauni sosai ya kawo a ciki to kuma ka ce musu sai ha kaga anan kana magana su kuma abin da suke faɗa daban an gane ko to shi yasa yace ta tasahala allazi alaiha atlaqa alaiha yana kuma kan al-sunan al-arba'a duka wanda duk ya kirawo su ya yi musu suna sahiha ya yi sakaci ko ya yi sassauci da yawa wadarimi hakanan wanda ya kirawo sunanin darimi ko musulmin darimi ya ce masa sahihun darimi shi ma ya yi sassauci darimi ɗaya daga cikin malamai manya cikin malaman abin nan ne cikin malaman tirmizi ɗin ne shi kansa darimi babban malami ne tsohon malami za a ga tirmizi yana yawan kawo maganganunsa ce abu muhammad ko abdullahi ibn abdurrahman abdullahi ibn abdurrahman shine sunansa an haife shi shekarar hijira 181 ya kuma rasu shekarar hijira 255 ranar tarwiya ranar tarwiya aka binne shi ranar arfa to yana da yana da littafi ana ce da shi sunanin darimi ana kuma ce da shi musnadud darimi kiran shi musnad saboda hadisansa dukkan su musnada ce hadisansa da isnadi cikakke yake kawo su shi yasa ake kiran shi musnadud darimi amma zubin sa zubin sunan ne yayi shi akan babi babi kamar yadda sauran littafan sunan suke kuma ya fi ibnu maja abin da tsafta sosai littafin darimi ya fi na ibnu maja tsaftar hadisai sosai wasu suka ce da shi ma aka aka sa ya zama na shida da yafi to wanda ya kirawo littafin darimi da cewa sahih ne sahihud darimi to shi ma yayi yayi sassauci in ji suyudi sannan wal sannan wanda duk ya kirawo littafin al muntaka na ibn jarut akwai littafin al na abi muhammad abdullahi ibn ali ibn al jarut ah, wani ah, littafi ne dan kankani amma kuma hadisansa suna da kyau kwarai da gaske suna da tsafta sosai don kusan suna cewa da wuya ka ga hadisansa shi ya faɗi ƙasa da hasan ya faɗo ƙasa da hasan la yana hatto a hadisu fil galib anil hasan littafi ne mai kyau ko mai daɗi wanda wani malami ma ya masa aiki abu ishaq al-huwaini gausul makdud bi takhrijis muntakabnul jarush littafin yana nan shi ma ya yi shi akan babi babi babi babi a kusan za ka iya cewa shi ne a'ala kitab ɗan ƙarami wanda ya ƙunshi a hadisul ahkam kafin a zo littattafan a umdatul ahkam da sauransu ibn jarud ya riga su gashi ɗan ƙarami kuma ya ƙunshi hadisul ahkam kuma sannan hadisansa galibi masu tsafta ne har wasu suna cewa kamar mustakhraj ne ala sahih ibn khuzaimah wasu haka suke cewa littafin sa mustakhraj ne ala sahih ibn khuzaimah to shi ma wannan littafin akwai wanda suka kira shi ma sahihi to duk dai da da cewa hadisan suna da tsafta akwai dai tasahuli anan a ibn jarud ya rasu a shekara ta 307 shekara ta 307 kaga tsabaka su ɗaya da nasa'i wato ajin su ɗaya da su nasa'i ya riga su addara qutni da sauransu to ya gama magana akan sunan sai yazo kuma yana magana akan martabar hadisan da ake kira littafan da ake kira masanid sai ya ce wadunaha masalidun wal mu'tali min hallazi li ahmadin wal hanzali littafan da suke kasa da al'usulul khamsa din can guda biyar da muka faɗa su ne littafan masanid littafan masanid su ne al-musnad shi ne duk littafin da mai shi ya tattara shi ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai babu maganganun sahabbai hadisan manzo Allah tsura sannan ya rattaba hadisan akan sunayen sahabbai wato ka hadisan Abubakar sai ya gama ya ka sannan ya ka na Umar sai ya gama da su sannan ya kawo na Usman sai ya gama da su sannan ya kawo na Ali sai ya gama da su sannan sauran al-ashratul mubashirin bil janna sai ya gama da su sannan ahlu badr haka wato shi ba zai tsara hadisansa ne akan babi babi ba kamar yadda muka gani bukhari da da bukhari da muslim da sauransu ne a'a shi zai kawo su ne akan tsarin sunayen sahabbai in yace abubakar as-siddiq to in ya tashi hadisansa kawai zai ta zubowa baya karkata hadisan kuma ya ce bara ya fara da ɗahara sannan na sallah a zai ya fara da hadisin zakka sannan ka ga hadisin alwala ya biyo baya sannan ka ga hadisin abin nan hadisin taimama ya zo gaba haka zai yi ta zubawa ne kawai sai ya ga ya gama sai kuma ya buɗe chapter sabuwar sabon shafi na wani sahabin wannan su ake kira Gaba gabanin a yi littattafan nan na al'usul abin nan al'usulul hamsa ko al'usulul sitta kafin a yi su an yi littafan masanid su imamu ahmad ibn hanbal su ishaq ibn rahoya su abu dawud al-tsayalisi su abubakar ibn abi shaiba su ahmad ibn mani duk waɗannan sun yi littattafan masanid tun gabanin a zo kan littattafan su bukari da muslim to amma su kawai suna tattara hadisan ne ba kamar yadda waɗannan su kuma suka yi musu wata hidima ta musamman ba ko dai hidimar a ware sahihi ko kuma hidimar a yi shi babi babi ta yadda mai bincike na fikihu zai fahimta <coughs> to shi siyasa sai sai littafan matani sai suka biyo bayan waɗancan duk da cewa sun riga su a talifi an fahimta shi yasa a ce wa duna ha masanidun masanidun ko masanidun yawanci an faɗar masanid ta cewa duk ya halatta musnad din kamar yadda a cikin alfaruz abadi alkamus muhaid yake cewa ana cewa masanid ana cewa masanid bilyai anan yayi musu sarfu da mamnu ne min sarf amma saboda wazani ya ce masanidun amma masanidu kawai zai ce wal mu'tali minha wanda yake da daukaka wato yafi sauran yafi sauran daukaka daga cikin littafan masanid allazi li ahmad allazi li ahmad littafin musnad na imamu ahmad akwai littafin al-musnad na imamu ahmad babban littafi ne duk da cewa ba shi ya fi girma ba akwai littafin da ya musnad ɗin da ya fi kowanne girma kamar musnad baƙi ibn makhlad musnad baƙi ibn makhlad akwai musnad na al-hassan ibn muhammad al-masarjasi wannan eh, zahabi yana cewa eh, ya yi shi ya kai eh, wato sifili wato juzi'i juzi'i juzi'i dubu uku littafin masar da su to amma yawanci duk tsuruk ne na hadisai hanyoyin hadisai ne daban-daban yake tattarawa littafin musulun imamu ahmad a yanzu shi ne mafi girman musulun da muke da shi kuma yana nan bugun karshe da aka yi mata, bugun karshe na su shu'aibu arnaut sifili hamsin ne hadisansa sun doshi dubu arba'in sun ta samba dubu arba'in to wannan littafi ne wanda yake da girma kwarai da gaske shi ne ma wanda jin eh, Ibn kasir da yake cewa yana jin Ibn taimiyya ya haddace shi to shi ne ya ce littafin da ya fi kowanne cikin littafin masanit shi ne wannan na imamu ahmad walhanzali sai kuma littafin alhafiz abi yaqub ishaq ibn ibrahim eh, ibn makhlad ibn rahuya alhanzali abokin imamu ahmad ne tare suke da imam ahmad ya riga ma imam ahmad da rasuwa don yana da su shekarar hijira tana da 238 imam ahmad ya rasu 200 da nawa yaushe imam ahmad ya rasu shekarar hijira tana 200 tare kuka kulomin ido haka a wanda ya sani waye ce na'am faɗa zai ko kai na'am ɗinka laci <laughs> kana da musala ɗinka daban ya rasu shekarar hijira 240 a ishaq ibn rahuya ya rasu shekarar hijira 238 to ishaq ibn rahuya shi ma yana da musnad musnad ishaq ibn rahuya shi ba a same shi duka ba amma an samu wani bangare daga cikinsa yana da littattafai banda wannan yana da littattafai musnad yana da littafin tafsiri wanda duk da kansa da hatta sai imla'insa amlahu min hifzihi domin shi ishaq ibn rahuwa la yuhaddith illa min hifzihi sabanin imam ahmad imam ahmad duk da ya haddace hadisansa amma baya yadda sai ya rike littafinsa ya ce kwakwalwa tana da ha'inci wani lokaci amma abokinsa shi kuma baya rike littafi shine Isaac ibn Rahuya wanda ya haddace hadisai dubu saba'in an zahari qalb da ka to kai ka kasa haddace baitocin suyudi ma <laughs> da ba abin da ba to sun ce waɗannan littattafan masanidin guda biyu su kuma su ne suke jagorancin sauran littattafan masanid gaba ɗaya ina ga wannan shine karshen abin da mu karanta a wannan majalisi da abin da ya rage mana insha Allah ba yawa idan muka zo majalisin mu na yamma sai mu karanta su sannan kuma mu amsa tambayoyin da bamu amsa su ba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in